kakakin rundunar 'yan sanda a jihar bauchi dsp muhammad wakil a hirata da shi ta wayar taho ya tabbatar da afkuwar lamarin da kuma matakan da 'yan sanda suke ɗauka don kamo waɗanda suka aiwatar da aika-aikar mun draftin da 'yan mu muna da mu so sun yi garkuwa da matansa guda biyu da yarsa mai shekara daya akwai matarsa rashida musa manje shekara arba'in akwai na musa mantini shekara 35 biyar akwai dautarsa ana kiranta hausar musa mantini ita shekara ta daya so a cikin binciken mu da muka yi visitin din inda aka wannan ta'asa ya faru mun samu empty shells na amination guda hudu eh. knife amination which was recovered su wanda suke yi wannan ta'asa kamo su kuma gurfanar su gaban kotu eh, presently dai ba wani wanda baka yi arrest arrestin kuwa ba su tukuna jami'in watsa labarai na masarautar garin das bala muhammed na lado ya mini karin haske kan batun kisan kan eh an kawo yanzu ba an yi janaza ne za a tafi makabarta kenan a cikin gidansa ne aka zo aka kashe shi ne koya ne eh a cikin gidansa ne aka zo aka kashe shi an iya sanin wanda suka aikata wannan abu kuwa har yanzu dai ba san wanda suka aikata ba amma dai jami'an tsaro suna iyakacin bakin kokarin su don gano wanda suka yi to dama shi yakan zo ya kwana ne a eh, a gida yakan zo wani sa'in yakan zo ya kwana a gida wani sa'in ya kwana aboki so kaman cikin dare ne ko wani lokaci ne abin ya faru haka eh cikin dare ne wajen karfe daya na dare baya da jami'an tsaro ne wanda suke tare da shi yaya rayuwarsa ya kasance a das ne a ko a asali zaɓaɓɓen mutum ne mutum ne mai kirki wanda ya san ya kamata wanda kowa gaskiya yana yaba yanayin shugabancinsa ta ne alhamdulillah mu kan a nan yankin karɓar hukumar das me ka ji mai martaba sarkin da suke faɗa dangane da wannan rashi da aka yi To ya gidansa yake a halin yanzu? A halin yanzu dai ana nan ana zaman makoki a gidansa kamar yadda na gama tun da fari jami'an tsaro ma suna nan a nan gidan. Wannan shine karon farko da ya samu wannan matsayi na dan majalisar da ke wakiltar karamar hukumar da To kamar shekaransa kana jin ya kai nawa? Shekaransa zai kai muka cewa zai kai dai kamar sittin haka. A gefe guda kuma gwamnatin jihar Bauchi da ma majalisar dokokin jihar sun bayyana kisan dan majalisar a matsayin aikin ta'addanci kuma sun sha alwashin zakulo duk mutanen da suka aiwatar da kisan kuma suka yi kira ga iyalan dan majalisar da su yi hakuri da kuma masa addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa shi da rahamarsa Abdulwahab Muhammad Buda Amurka daga Bauchi a Najeriya